wanda ɗari suna na ya isa me hoto ko meye suna ko me ya suna ku bari ina na dire eh. a'a rubutu kake mangana ko kuwa hoto eh dan kana ne dan Allah ba don su bane ba ruwanka da wani ka yabo. kai kana ya jinin ka dan Allah eh. su kuma suna rubuta cewa niyan sak ne ah. hoton da suke yi farko an saba sunan manzo Allah kai ba za ka yi wannan ba amma yanzu ka lura kusa ba bambanci masu sai da kasa ta halin suna da yan bida hoto suna yi kuma suna yi ne don shaksiya sai ga ke hoto mana bakar gumi wanda bai yarda da shi ba man jafar da ya mutu kwanan ne ya taimaka Allah ya yi sa amma na sayar don a saya amma ne amma ne a cewa gasar don a saya amma duk in kan ne maza ba damuwa ba ne kuma kai ka ce suna sa ka rubuta ga mu babarinka ka rubuta sunna sa kowa ne yake gane abin da ake nufi me amfani kuma rubutan sa a ka aikace sunan dai ai ba abun wasa ba ne ba kungiya ba ne aiki ne amma yanzu za ta ce talibai nawa ne ba su ma fahimce sunan ba kasa ci maki na yanzu kaset sha gan hoto kuma mun hanna mun hanna duk ma ba wani dan bida da yake zuwa wurin mu sai ahli sunna sun kasa hannu ba wani abin kudi kudi kawai sun fifita kudin fiye da sunna daga yanzu an gaya wani wani kuma sun yi kasa sun ahali suna sun yi foto ma ya jafar su ma da manne ba mu dakata shi ana fara manne eh da da a da da da babar ba wani abu bane kudi suke yi ba dan Allah ba ya fara sun su koyi shiya sun su sun san ko suna son sama dama majalla aka yi kamar na yan bida harara ba shi da ko shi ya fara sun su ko sun san shi duk wajen da kudi ke za taka sunan ayi ko mawaye illa wanda Allah shirye shi abu da ya bude mana sai babu da shi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kun san نظام تاشي يوم tashi yau بن إبراهيم ممكن أن mun karanta shi ko o oh, mun gama wancan duka hadis uh, abdullahi bin muhammad hadasar ma'auya mun gama wannan ko eh, mun gama da am wani lokaci da am mun gama am ko shi muka tsaya ma شيكتي وحدثنا حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بباب ببانا كو و بابانا كو أتي ببانا yare ne ba na arabiya ba ne an fassara shi daga cikin yaren nan abin nan yaren farisanci ne aka mar da shi arabiya bibanan ko ba nan? na kuma ya ce laisa lahum shay'un ma futihat alayya ala qaryatin illa kasamtuha كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا ولكني اتركها هزانة لهم يكتسمونها يكتسمونها كبا كمان كنا يكتسمونها iki cewa shi zai ya rubuto jin babansa iki cewa annahu sami'a Umar bin Khattab radiyallahu anhu yaqul amma wallazi nafsi na rantse da Allah da raina ina aminsa laula an atruka akhiran nas nan da ba da zan bari wanda za su biyo bayan mu ɗaya mu da jikokin mu a cikin musulmi in bai su a talauci ba laula an atruka akhiran nas da ba zan da da ba ina ji mutanen da za su biyo bayan mu jikokin mu tattabakunnin su ne ƙarshe mutane za su ba ba nan su zama sananin fakirai ba su da abin da za su ci ba laisa lahum shi ba su da komai to inda ba ina jin wannan surun ba da ma ma futihat ala karyatu da ba bude wani karya ba duk wajen da aka ci nasara ila ha shi na raba maku take nan wurin ku amma abin da ya ba zan raba ba zan doki wani abu in ba ku sauran kuma aje domin bayana domin jikokinmu domin wanda za su zo baya su masu da arziki da muka samu kuma su samu Allah ya sa kuna gane karatu kadara na gwamnati kenan ganiman da ake samu shine Umar yake cewa ba na ji talauci ba banan ba na talauci da fakirci fakirin eh, wannan abin da ake kira talauci mai sanani shi ake kira babana na karshe miskina za maka ba yare ne aslansa yare ne na farisanci hmm. babana ma wahala in ba da zan ina ji zan bari al'umman da su baya jikokinmu mu ba na ji tsoron talauci kuma za su kasance laisa lahum shay'un za su waye gari ba su da komai to ma fitahat ala qaryatun da ba za a bude kowane karya ba kowane gari da aka je aka ci yaki aka samu ganima ila kasamtuha shi na raba maku kama qasama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khaybara kama yadda manzo Allah ya raba khaybara bai aji komai ba shine mahal shahidi fa duk ganiman da ake raba manzo Allah ya raba khaybar take ne raba bai bar wani baya ba to lokacin farko addini ne su al'umma su suna cikin yunwa lokacin da manzo Allah ya bar duniya an ci nasara kasashe da yawa da sai na bakar ya zo aka ci nasara da yawa umar ya zo ya ce to al'umma sun koshi ko ya samu wadata mali yanzu mun ci ba za mu raba ba shi mun kasama shi mu ajiye jikokin mu da tattabakunnen mu su ma su zo su taba don addinin su tabbata mu yau Allah na da kuna fahimta ba an ce a zama kaji ba daga ci a shafe baki an gama to wannan wannan ku karanta ku ji siyasa umar Ya ce kama kasama nabi sallallahu alaihi wasallam khaybara walakin ni atrukuha ina bar wannan dukiyar ne hizanatan na taskaci ne lahum wanda za su zo bayana yaktasimuna ha kuma su raba tsakanin su su ci gaba da jinin su cikin kwanciyar hankali da yanzu mai a Najeriya ganga yanzu Amerika ya kai dala dari da wani abu. Dari da shida mai. Ba taɓa yi wuna cikin tarihi ba yanzu ake samun kuɗi na fita hankali. Kuɗi na fita hankali. Yanzu kuma ake jin tarauci a Najeriya a jika. Da shekaru 20 da ya wuce muna da gidaje mutum dai ya hau nan ya tafi Lagos da Abuja gashi arha. na taba siyo tiketin daga nan zuwa lagos daga zuwa lome bai wuce naira talatin ba ƙarna ban yanzu gidajen ma ga su tu, jirgin kasa alalace motoci alalace abinci kuma ga tashi da abin da ake ciki shinkafa iyaye da kakanni ga wanda zai je tura sai kaga yana dariya kawai ma dari uku ne da nawa da ashirin da dare uku kawai karshe wajen da ake saya na iyaye da kakanni ba wa yake manga na bature yanzu shinkafar sai dai masara ake barzawa tsaki sai masaran mana nawa aka runka lawa masara buhu dai nawa ko sarka ake baka ne ba yanzu ka je ka ninka ka nemo kayan miya wata na magara shinkafa to wannan abin da ake ciki kenan ga arziki amma rasa wannan arziki ne yake manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa Umar yake cewa da ba muna jin talauci bayan mu ba da duk abin da muka samu duk mu raba mako amma na je ni don bayan mu shi san kai la ya kuna dulatan bain gida don dukiyan kare tsaya akan mawadaci a bar wasu ba su samu wannan shine rayuwa wannan su ne mutanen al'umman da suka wuce waɗannan su ne bayan Allah wannan su ne waliye waɗannan su ne suke da tausayi waɗannan su ne suka karanta haƙƙin dan adam su ajiye ma jikokinsu su zo su ci su tsara ma musulmi nan gaba haka rayuwa yake amma duk dan banza da kake ga yana dagawa mu she mu kaza an ba shi kudi cinyewa zai cinyewa zai babu amana babu gaskiya kuma sa ta kudi a kai shi kasan waje kuma can kasan waje kuma bature rike ka mutu ba masu gadon nan kuma ba za su samu wannan kudin ba kuma Allah ya tambaye ka ko naira ɗaya nishan tambaye ka kun je ajisin an da manzo Allah ya faɗa nan dan gidan manzo Allah ya ji fage yaki ina zo ina ma manzo Allah hidima kuma ya mutu an harbe shi akan shahidi amma saboda abin da ya taba na cikin kudin al'umma manzo Allah ya ce wuta zai ci shi farfar a jikinsa wannan tunanin dan Allah yaushe ne mutum zai zo bai yi karatu addini ba zai gan cewa musulunci fa da ne duba tun wannan lokacin an san abin da ake tsari na cewa ga economic azaba wanda suke da shi kuma wai su kuma aje baya wanda za su zo Qur'an ne fara kai la ya kuna dulatan baina agniya minku Qur'an ne ke na cewa dukiyan kare dinga kewaye annu mawadata a bar fakirai wannan al'umma daga baya zuwa ce da su wai ba san economic ba kaga duk abin da turai suke kira mu yi yanzu zance halal da haram kar mu yi maganar sa duk abin da ake kira economic in ya ci karo da Qur'ani ko hadisi kar mu yi magana ci gaba ke yi zance zina ba wani daman daura aure ko mene duk yarinya ta yarda da kai ko ci ba da shi na fatan gane zancin cewa bani adam ina da dama da albarkacin bakinsa ifada ko biya ko ba doka amma ya saba dokan kasan su za ka shi wannan abu biyun turawa suke botawa wannan abu in ga mu bi su to zance halal da haram babu shi zance zina babu shi zance kuma mutum ina da baki da ina da wanda yake da mutunci nan gaba babu don zaka iya zagi kowaye amma da shirci ban da constitution na shugaban kasar su shi ka kama za a samu rankwa saboda haka wani bature france ya ce ya ce ya ce ya ce turawa sun daina bota ma Allah amma suna bota haƙƙin dan adam na fatan gane to shi ke cewa haddathani muhammad ibn musanna حدثني ابن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم kun mahal shahida akan karatun ko ban wani kawo ne alhamdulillah mai shi Allah ya saka an abihi an umar radiyallahu anhu qala laula akhir muslimin ku ji magana laula akhir muslimin bai ce gidansa ba ko gida abubakar ko gida umar ko gida manzan Allah laula akhir laula akhir muslimin ba da musulmin da za su zo baya ba ko ina suke ma futihat alaihim karyatun da ban bude mu samu ganima ko wani karya ba illa kasamtuha kama qasama nabi sallallahu alaihi wasallam khaita kuna ji karatun kuwa ya ce musulmi yanzu kasa musulmi ban da kasa in ka ji sojiya bizan kai kara saka in ka je sojiya tsakanin su da yaman ana kashe kashe wani ya ce wannan kasan iya shi ka ce jibril ne ya ce ga wannan kasan yaman ne wannan kasan sojiya ne kowa da sojojin sa da bindiga kuma yaren su daya jikokin su daya iyayen su daya addini daya yanzu na duk wanda ya tafi kabo ina tuhu da tikarin duk ana sassa an kwa kasan su ne amma bayan da umar ke cewa ya ce laula akhir muslimin musulmi ko ina suke don sai na umar zai doki dukiya a kai shi iraq a kai shi yamma akwai duk wajen da musulmi ke shi sa lokacin kalmar su daya in sun ce a fito a fito amma ba haka dai na marka yanda suke ban da shugabanni ne da ya zan daina wannan iskancin muna da musulmi kwaya daya wanda shine shugaban da abin zai faru zai ba da umarni kawai ne sake shiga da kaya kawai fito kuma yanka alaka da su a gani ba za a yi ba dukiya baki daya al'umma musulmi an mulke mai duk duniyar musulmi sun hada bayan da indonesia da iraq da saudiya da sauran kasashen mu muke da mai muke da arzikin duniya yanzu amma su su doko su ci kuma su yakka mu kuma mu ne fakirai a duk duniya ba wanda yake musulmin dukiya mu kuma ne fakirai kaddar mai ya kare ya zai su kawai suna aikin sana'a amma yanzu muke ciki ji a jika duban na gira namu anan ga wajen kiwo ga wajen noma ga mai ga waje koma menene amma muna nan saboda mutuwa zuciya musamman nan arewa ba noma ba komai to kalmata khaibar don lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda za ta fi yaki mashi an harhada to amma lokacin da Allah ya karbo ransa futuhat an bude ko ta ina arziki ya kawo to Umar ya ce to shikenan yanzu dai ba za a sai a cinye duka ba a je ma musulmin da za su daga baya ashe sunna ne a yi tattare arziki a je wanda za su zo baya ashe sunna ne karaya wanda za su baya ashe sunna ne kana cika tuna bayanka حدثنا علي بن عبد الله علي بن na Sufiyan حدثنا سفيان سفيان وان سفيان عن ابن عيينة قال سميت الزهري Isma'il Ibn ابن Isma'il Ibn ابن أمية يتم بالزهري قال أخبرني أنبسة ابن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ina fatan gane shi abu huraira kun san ya zo ne lokacin an gama haiba ina fatan gane an gama yakin haiba shi ya tambayi fasa alahu kala lahu shi ya tambayi manzan Allah bashi qala lahu ba'd bani sa'id ibn as akwai wasu daga cikin dangin sa'id ibn as suna tare da manzala sallallahu alaihi wasallam shi abu hurairah ya tambayi manzala cewa a bashi wani ganima shi daya daga cikin bani sa sun ce la tufihi ya rasulullah ya rasulullah karka ba abu hurairah yanzu zuwansa kenan don mu za bashi fakara abu hurairah hadha qatil ibn qawqal shi abu huraira ya mai masa maganganu mai zafi domin shi daga wanda yake shi wanda yake ce kara bayar da yake cewa ba'ad bani da ibn asi shi a cikin musulunta yayi don gazatu uhudu shi ya kashe musulmin da ake kira ibn kaukal na fata ka gane shi abu hurairah da ilimi shi wanda yake ce kara bashi ne shi ya kashe musulmi lokacin jin zai musulunta ya zo fagen yaki shi ke gaya mazana cewa ga wanda ya ce karka bani yanzu yaushe musulunta yanzu shi ya kashe musulmi a fagen yaki na fatan gani zancen abu wara tun da hana shi zai zai fada abin da za a ya ce ga wanda yake ta hana shi ya kashe musulmi shi ya kashe mutum da ake kira eh, abin nan ibn kaukan na atinsa ne yace shi ya kashe shi wannan sunansa aslan numan ibn sa'lab shi kaukal kenan ana kira numan ibn ibn kaukal ko numan ibn sa'lab to abu huraira ina gaya wannan wancan da yace ba'd bani sa'ad sunansa aban ibn sa'ad aban ibn sa'id ibn as to lokacin shi kafiri ne shi ya kashe wannan sahabi to lokacin da kuma yake kar manzan lai ba shi Abu ya ce shi shi kuma mara ma Abu huraira martani ka shi ce wa ajaba ce mamaki wabar da mutum da kun ka gan shi wabar shi na ana kira wani abu ne kamar kurege dabba ne wanda suke cikin dutse ake kira wabar wabar ana kiransu wani lokaci an ce menene bani isra'ila ne ana wasafa shi wani kamar kiri ne na bani sa wabur ba wai sun ma bane wannan wani wani wani dabba ne bai kai kire ba kamar kyanwa ne kamar kyanwa ne kamar dara haka suna nan dutse suke ci ake wa eh eh ana kiran masu nawa kamar kamar kama abin nan ne abin nan abin nan abin nan can wani manya manya din abin nan eh a a shi ba musa bane fa kuma ba kananan fad bane eh ka kun ga can wani babban me sunan sa eh ustahan buzur kamar irin su ne yawa to shi ba sadi suke Eh, wannan irin sa suke shaki kira ba hmm. a kan zuwa su suke haka suke rayuwa wani siffar dabba ne ban da su nan ko su ma suna kira shi ana kira wannan ana kira waɗannan kyanwa na bani isra'il ko kiri na bani isra'il haka ake kiransa ina fata an gane to yake cewa kai ga kai kai daga dusai ga kai kamar kyanwa Eh? tadla ka sauka daga dusen da ake kira min kudumu ba'al wani dutse yana cikin yamma ana kira kudumu ba'al eh ba'al kenan wannan sunan jabal kenan ba'al ka ku ce dunkiya ko rago sunan dutse ne dutsen da ake kira ba'al saboda kiwon da ake dabbobin da ake kira yake tadla ka sauka min kudum ba'an ka fito daga cikin wannan jaban ka sauka yanzu da kai kamar yan waka zuka ce kai ka isa maka ce kana bani ko a baya kuna ji abin da yake fara kuwa ga kai daga duwa suka ce kuma ka gan shi kaman abin nan ha kawai kai ka isa ka sami a bayar ko ka hana a bayar wa ajaba mamaki da abu huraira kai daga zuwa yanzu na fata kun gane <laughs> shi abana yake fada abba yake ce wa ajaba liwabi mamaki mutum kamar kyan wanda suke abin nan abin nan wannan kamar kananan dabbobi wanda kagan shi kamar kyanwa wanda yake busuru yanzu rayuwar kakan su kake ba ke ba komai ba ne har ka zo ka shiga cikin kureshawa shi da abin da sa'id mutanen ba kureshi ne eh har wannan kamar ka ka zo a talauce kana zuwa kawai ka sa baki a bayar ko a hana wa ajaba mamaki da abu huraira addini kuma ina ruwan Allah daga zuba Abu Hurairah ma Abu Hurairah kuma ya san yayi yace to kai kana cewa Abu Hurairah shi ya sokoro ko da ke akwai hadisi cewa shi a cikin su da ko wanda ya hana wani zaka ji kuma wani shi ya hana cewa kara ba Abu Hurairah hadisi na gaba eh al munde an hadu na fata an gane wannan tawwa shikenan shi abban ina daga cikin sojojin da suka je lokacin lokacin abin na abubakar su ne manyan-manyan sojoji ya yi aikin kirki yadda ba ka sama ne mm, to amma sunuwar suke cewa tashbi sunuwa kun sai sunuwar kuwa laraba suke sunuwar shine wanda suke kira mage babban mage ake kira sunuwar eh a ah, sunuwar dai wanda babba ne shi muna da su ake kira sunuwar tashbihin su su da babban mage duk su to suna kan duwatsu ne mm. ya ce tadla ka sauka min kudum ba'an ka fito daga dusin da ake kira can daga yaman ka zo har ka sa baki a bani ko kara bani na fata an gane wannan mm. Mm. aslan ba'an dai shine dabbobi kanana wanda kuka san shi to amma an tilaka sunansa a sunan jabal ne a dausu sunan dutsen da ake kira sunan yana cikin dausu kasan kasan kusa yamma ne ke wanda ake kira dausu وتذكر عن an zubaidi زبيدي ba haka zubaidi ko zubaidi yace wannan mu'allaka ne mu'allaka ne ake kawo hadisi shi ga an zuhuri kal. أخبرني أنبتة ابن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد ابن عاصم قال بعث رسول صلى الله عليه وسلم أبان على سرية أبان kafin a tafi kasan a tafi haibar shi manzo Allah ya sa shi shugaba sariya su je su kai farmaki wani wuri min madina kibla najd daga madina aka tura su daidai can kusa a najd na fatan gane nagido a can gabas kenan ake kira wajen nagido na fata an gane wannan hmm. to ya tura su ya tura su a can lokacin su kuma sun fita za su je a can a wajen abin nan kaibar to she ce kala abu huraira yayin da abu huraira she kara gura fakadima ban abu huraira ce lokacin da aban ya zo wa asaba da wanda aka tura su suka zo wajen manzala suka samu manzala da khaiba manzala yana khaibar kafin a madina shi manzala ya tura bana da sauran sa su ji can kusa su kai farmaki wani wuri shi suka je suka samu manzala a fage yaki khaibar ya gama ba da ma fatahtaha bayan manzo Allah Allah ya bashi dama ya samu da shi shabu ya ce wa in huzma khailihim lalif ya ce abu ya ce wa waɗannan wanda abana yake jagorantar su ko dai in an riga an rushe su ba su ci nasara ba ya cancanta saboda shi aban ya taba kashe musulmi eh wa in khuzma khailihim in dai an an an ga an an an gama da su a can dama ba ba za su yi abin kirki ba kal abu هريرة شاب هريرة يتي قلت يا رسول الله لا تقسم tun da su ba wani mutane kirki ba ni karka ba su rabon dukiyan nan sun zo karka ba su kala ban sha ya ce wa anta bi haza ya wabar hadar amin ra'as ba'al ce abu galera kaman ka kai da ka fito daga kan dutse ka zo ka ce ka ba mu ko a hana mu fa ka nabi sallallahu alaihi wasallam ya aban iglis aban izon ka zauna falam falam yaksmu lahu bazan ba su ba ko fala aksul lahu bazan ba abu huraira ba ba ku gane karatun ba <laughs> eh, a me shi ne na gaya muku wannan su da laifin ya faru masu ruwaya ne ce abu hore ne ya ce hana ko almuhim da ya fara tsakanin su shi ne na gaya maka masu ruwaya ne kamar yanzu mu ce ce wali ne tambaya wani ya ce a malam ne tambaya amma dai kisan da ya faru me kake so ka ce ba amma ko wanda zai fara farare to kuma shi ne kake so ka ce ai ba ta arudi ma kai ban fi zance ba ne faɗa lokaci daidai in ka ga mutum da farko ya ce kara baka kai ka tashi mangan kare kanka kake ai eh, kai ma karka ce zaka ce kara ba kara ba wannan ba wannan shine abu abu ya fara ba to a jisin kistan ne ko ma wa ya fada dai a cikin sa ko wanda ya ce karka ba wani shi sa na ga mu kafin shiga wannan hadisi na ce abu hurairah ake ce abu hurairah shi ya ce kara bayar amma daga ba a ba ne ya ci kara ba abu hurairah shi mai zuwan sa kenan shi abu ya ji hushi ya ce da an ja rushe ku can kai da dabbobin ko da kun cancanta ma da ka taba kashe sahabi <laughs> me na fata kana gane zancen abu hurairah cewa tafiya da suka ba abin girkin da ba kuka yi ma ka gane zancen kuwa an tura su sun zo an gama haibar kuma tura su da aka yi ba su yi komai ba yace ba abin da aka yi to zo me za a bayar aban ne ce a nan wuri aban ne ce kana ba hudu horarai yanzu iso wa abu horarai kuma ce tun kun tafi can ba abin da kuka kawo ba abin da kuka yi kuma da ka taba kashe sahabi ma don ka ce kara bani bugu da kare to waɗanda fitintinun da yake tsakanin su da kowanne ya fara amma abin da ake nufi ɗaya daga cikin su ya fara hana wani to rawi buhari kagan nan ya kawo risi ga tamrit wancan da aka kawo haddasa na fi karfi wannan na fata kana gane wannan amma tun da ruwa ya har hada maka baki daya to yake cewa hadathana Musa ibn Ismail hadathana Amr ibn Yahya ibn Sa'id qala akhbarani jaddi to waye jaddin sa hmm shine Sa'id anna abana ibn Sa'id akbara ila nabi sallallahu alaihi gashi da ku yi karatun ku ringe fa hadisin ina fassara juna ne fa sallama alai sun dawo daga fagen yaki shi assalamu alaikum lokacin shi abanan da kuka ce ne komandan da manzan Allah ya tura da ya salama alaikum lokacin an gama haiba ana raba bakar abu huraira ya rasulullah haza qatil ibn kaukar kage so kana daga nan kagen yanzu mangaran kuma guda nawa kenan waye fara kenan yawa shi abu huraira ya dawo shi ma bai yakin ba ya ga waɗannan da manzan Allah ya tura shi shi abana bin sa'id komandan yakin ina zuwa sariya ina zuwa abu hurairah yace to ka ga karka ba yace wanda ya kashe sahabin kenan numan ibn sa'la wa qala aban li abi hurairah sha ban fati kaga ina bazance nan ba wai gani ganima ba ligima ne ta so wa qala aban sha aban yace da li abi hurairah wa ajaba lak mamaki da abu hurairah waburun babban kyanwa ta da da min Ku kudumi za'an isauka kan dusen dusen can dusen addausi izo shi ba ba bane yan'a ala amr ikusa kansa al'amarin bai shafe shi ba na fa me eh yana alayya isa baki ce a hana ko a bani wani abun da bai shafe shi ba me ya shafe ka kai ya ina fata kuna gane karo kalma ya aba mana ya na amanan ai ba sani kalma yana azmana ka aibata ni mamaki mutum da ka gan shi kamar canwa ya fito daga dutse zai aibata ni ni yana azmana yana aibata ni al'amr ina aibata na al'amarin da akramahu Allah biyadi wanda Allah ya mutunta shi an nuna wannan nu'mana da na kashe shi ya zama shahidi ne an nuna hmm. wannan ni na kashe shi na arne shi kuma ya samu shahidi hmm. Allah ne karrama shi a nuna amma kai kana aifta na abin da kuma Allah ya karrama shi an naka zo kana zagi na kai wa manahu an yuhani ani biyadihi kuma shi bai kashe ni ba da ya kashe ni da na wulakanta shine Uman yace wanda yi shi Allah ya karrama shi an nuna kuma shi bai kashe ni ba domin wulakanta kuna gane kuwa wa mana'ahu damir mana'ahu shine damir ya'udu ila nu'man shine ibn kaukas shi abana yana ce da kai kai ka ce na kashe sahabi a cikin fagen yaki uhud to shi wannan mutum Allah ya karrama shi an nuna na kashe shi ya zama shahidi shi wannan sahabi numan ibn kaukas da kake magana shi bai kashe ni ba da da ya kashe ni da na wulakanta ni kafiri ne amma shi Allah ya karrama na annuna shi ya shahada kai kuma yanzu inda numar ya kashe ni yanzu da ni kafiri ne da ni ne na wulakanta shi ne yake cewa numanu wa mana'ahu numani ya hana kashe ni ne an yi hayyuni biyadi karin wulakanta an nusa da zunna cikin kafirci ne an kashe ni na mutu akan arni ina fatan gane za ku gani domirin nan mutum ke mangana mai koma ya kamata wa mana a mai wa mana ahu na fa kamar labarin ne hikayan ma dai amma shi ne ke fada na fatan ga dai kamata yake cewa yan'a alayya imra'an amran eh amran akramahu Allah ina zargi na ina aibata na al'amarin da Allah ubangi ya kaddara ya girmama anuna wa mana'ahu an yuhani an biyadihi to rawi cewa ya hana ni kuma shi wannan zai numan dai ya hana ni ma na bai kashe ni ba ya hana ni in wulakanta da an kashe ni da na wulakanta yau hani bi ma na wulakanta kuma kusan ce karatun ba ne na ku akwai ziyada ne kuma an lalla? ina Allah yake nan a'a ina eh, in zance ya ce wa mana ahu an yi hani an yi biyar biyadi shi ne na ce a'a ai ban ce wani abu ne to kaddara haka ne na ce wa mana ahu an yi hani an yi ani biyadi na ce wani domiri na koma kaza domiri shi ke mangana da ya kamata domin guda biyu na abuna na ina ta fahimta ne fa ya ko wa mana'ani ya ko wa mana'ahu nike cewa ku fahimta ya zo mana'ani wa mana'ahu didai shi ke mangana abinda nike gaya muku kenan in dai na ko mana'ahu wai man wai akramahu ba Allah bane domin k'o ma, wa oh, mana'ani kuma fa shin umani ne shi na abin da ake ce da kun da kuna na a rubuce ko ba fahimce shi bane na ce domin da a gani domin ya ko kaza ya ko kaza ya ko kaza shi nike mangana ba ga yanzu ya ce yuhani ani biya na ku ba wa mana ba wa mana ani ko wa mana ahu ne ita dama shine akramahu Allah ji wa mana ahu Allah ya hana shi an yuhani ani biyadi ya wulakanta annuna ga ko wurin da ya kuma ce wa mana ani wa mana ani kuma an yuhani ji wannan shi nu'mani ya hana a kashe ni ko Allah ya hana ni mutu annusa ko hayi da ku gane ba har yanzu bai fahimta ba a'a ku hada kun kun ba mai shara ya kawo duk waɗannan da irin nan ina zamir mukhatab da bayan juyi kalman kuma kaga abin da za ku gane na ku ba daidai bane wa mana'ahu ya ce wa mana'ahu hadha mar'u wa huwa numa a cikin shara ke kai ku <laughs> Eh, wa mana a hazal mar'u wa huwa wa mana a wa mana a hazal mar'u wa huwa numan shi me nufi haka wa mana eh, a wa mana a har yanzu zaka ce Allah wa mana a Allah ya hana numan ya jumla ya ce in sun je ba su ci nasara ba dama sun cancanta a same su aka tun da ya taba kashe sahabi me ne ci nasara eh? a'a mai laifi ne don ba zai ci nasara duk so kana ne tun da sun je ba su kawo ganima ba duk so kana ne amma ai ba su je don ganima ba ne shi ne cancanta za a zo kansa a gani lafifu lafifu ina kake sai kalmati yohani bi mana ihana wulakanci wai gaji shi mai sau Iki cewa hadasana ya haya ibn bukair hadasana lais an ukail an ibn shihab an urwata an aishata anna fatimata alaiha salam بنت نبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تاتورا أجوجا أبو بكر كدوبا كرافي إنشيا يوم don ku wajen da suke karatun ɗan shiya muke a yau eh arsalat ila abi bakr tas'aluhu mirasaha tana tambaye cewa ina gadinta tun da lokacin shine khalifa mai rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku yadda a nan daga nan zakarin ya ka yadda cewa dan shi ya karya inda na na fatima bata yadda cewa abubakar halifa ba ne zai tura ka ba ku fahimci zan ce eh, ba zan tura ba aslan ba naka ba ne ka shi dai kwata shi dai ce a ce mar da kaya babanmu bai raba mu ku fahimci wannan nukta mai kyau tana na fatima lokacin zai ce kai ka kwaci kayan mu aslan ba baka cancanta mu ba har ka raba ga amma ta ce a raba ma gado tun da kai na halifan da zaka raba gado ku jala nan wurin ta yada da halifan ko ba ta yadda ba da kikin banza masu tasuniya arabiya ma ba ta fahimta dan shiya shi zai bin taimiyya ce dan shiya ni juna gare shi in zai nakala karatu shi kiriya ba zai nakala shi da amana ba kuma ce su ne kai mutane shi gina irushe in ba haka ba yanzu kaga ta ce a nan wurin da suke arsalat ta tura illa abi bakar ta su ha ta tambayi ta, lokacin kuma kun ce ali shine shugaba ina na da fa kuma shine barde kawai abin da za su yi lokaci al'umma suna goyi bayan su shi a tura a ji a gaya masa cewa kayan manzalan da ya kwata tunda ya ce shi halifa ne ga yanda manzala ya ce miji na shine halifa kawai kayan mu na fatima zaka iya faɗa wannan kuma ba inda ya sai taba ta wannan lokacin shi da ba za a bata ba amma ba inda za a taba ta ba wani mahlukin da zai ce a ji a kashe ta nima afa Allahu alai bil madina gonakin da Allah ubangiji ya bashi manzo Allah na abin nan bani dai o fadaki da wani gonan da ake kira farki mun ya wuce o ma baki ya mina khums khaybar shine shahid da abin da aka samu na kasa kashi daya daga ciki biyar wanda ake ba zawi kurba kala abubakar inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la nura ma tarakna sadakatu ba a gado abin da mu annabawa muka bari sadaka ne wannan jumla mai ɗan shiya sun mai da shi iradi daban wallahi suna da iradin sa shi an buga darabi an ce ce wannan jumlan nan la nura ma tarakna sadakatu sun ce sun juye da da wani iradin dan banza wannan wannan jumla shi ka zo suna da wani darabin da suke yi eh, ka gane la nuras ba a gadon mu ma tarakna sadakatu abin da muka bar mu nun anan mutakallim shine annabawa sadakatu shine fa'i inna ma ya'kulu alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi abubakar ya ce al muhammad da ko sun ci gado wasu ci gado fi hazal mal za su ci wannan dukiya nasu ne za a ga ba su dukiya wai inni wallahi la ugayir shay'an min sadaqati rasulullah sallallahu an haliha ba na canja dokokin da manzo Allah ya ji na sadaka yanda yake dauka ba kumsi ba ahlul bait sauran kuma ne ba fakirai yadda manhajin da ya tafi haka kan sa allati kana alaiha fi ahadi rasul sallallahu alaihi wasallam wala amalanna fiha bima amila bihi rasul sallallahu alaihi wasallam lilli zan aikata abin da manzo Allah ya aikata ciki faba abubakar an yadfa ila fatima ta min hashe ya ce ba zan baki komai ba shi inda manzan yake baki a cikin ganima zan raba maki haka amma in ce gado ne la inda gabin na naji ba waje da fatima tun ala abubakar fi zaka fi shi ta ji haushi wanda aka hana ta wannan abu zarka fa hajaratuhu shi ta kaurace masa falam tukallimuhu bata masa magana ba hatta tufiyat har ta mutu wannan shine in shi kaga alzuna ke rutu wannan to magana kuma ba haka bane akwai magana gaba ina gaba wa ashat ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sittata ta rayu ne bayan manzana wata shida falama tufiyat dafanaha zawjaha ali laylan ali ya birne ta diddire ولم يؤذن بها أبا بكر بيجا أبو بكر بقى وصلى عليها شد كانسا يا مصلى وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة لوكتين لنا فاطمة تنا نادري علي تنا دي إنا دي جرما متأسنا متنتاش سودا لنا فاطمة فلما توفيت yayin da ita ta mutu istankara aliyu wujuhan nas shi mutane suka kauce masa fartamasa masalihan abi bakar shi ya je ya nema a yi sulhu da na shi na bakar wa mu baya to she masa mu baya walam ya kun yi baya a tilka ashur waɗannan watanni shidan bai yi mu baya ba fa'arsa ila abi bakar shi ya tura zuwa abi bakar an ci ni wala ya ci na ahad ma'a karahiyatan ali mahdar umar shi ya tura ali ya tura cewa abubakar ya zo masa kar ya zo da kowa abinda um, abinda shi na ali baya so kar abubakar ya zo da umar duka suna da zafi kar za a yi rigima fakala umar la wallahi la tadkhul alaihi wahda ba za ka je gunsa kai kire ba fakara abubakar sha abubakar shi wa ma asaitun an afalu me na yi ban saba kowa ba me yasa ba zan aikata abin da aka ce ba bi wallahi la atainahum shi naji masu fa dakhala alaihim shi yaji a wajen su abubakar fa tashahada ali shali ya kalma shahada fa kara inna qad arafna fadla mun san dargan da Allah ya baka wa ma afaka Allah da abin da Allah ya baka wallam yanfas alayka ba khairan saqahu Allah alayk ba ma yin maka hasada abin da Allah ya koro maka walakinnaka istabdalta alaina bi amr wa kunna nara li karabatina min rasul sallallahu alaihi wasallam ka canja abubuwa da abin da muke gani da tun da muke kusa da manzo Allah muna da nasibi a ciki ma'ana lokacin da aka aka maka mubaya da ya kamata kafin a yi wannan a mu ma lokacin shi yana tare da gawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da aka je aka yi mubaya to a nan shi ji kawai yana ji cewa alin baya to shi ne shi na ji na tambo umar abubakar ya ce abin da aka baka mu bayan da aka maka wannan lokaci da ko za ka karbai zama da yawon muna sare amma kawai ka karba mu ji shi a waiwai wanda ba daidai ba ne tun karaban da muke tare da manzana kamata muna da sani kaga daidai nan ya ce kawai muka ji shi ya ce ku ji karfin yau ya ce muna da nasibi akan abin da aka yi aka danganta maka hatta fa za ta aina abubakar lokacin da ali na fada wannan shi na bakar na kuka ma ta kallama abubakar yayin da abubakar ya yi magana kal wallazi nafsi biyaji la karabatu rasulullah ce na rinsa da Allah da raina ina nunsa kusanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahabu ilayya an aslimin karabati min karaba min karabaci ne ko min karaba ne ko min karabaci ya ce wallahi da yi sadda zumunci manzan ya fi dangi na ni wa amma lazi shagara bai wa bainakum abubuwan da kuke ja in da abin da min hazal am min hazal amwal wannan dukiyar da kun ce ban ba ku ba wannan rigiman da kuke ce na yi na hana ku falam alu fihi ni ban ga laifi ba min khaybar ba zan iya rage maku wani abu wanda kuka gada na bar zan rage baku ai falam alu fiha anil khair ba zan yi maku alheri ba ba zan rage maku wani abu ba a cikin abin da kuke yi kage na yace khaybar na yace haibar ma'ana ganiman da aka samu khaybar kenan am falam alu ba zan ki ba duk abin da aka yi maku zan yi maku wannan walam atruka amran ba zan bar wani abu ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fiha ila sanatu shi nayi fa kada ali li abi bakar maw'iduka la ashiyatan li bai'ati da yamma a zahar zan je maka mu bai amma kowane falamma salla abubakar zuhran yayin da yace na bakar salla zahar rakiya ala minbar shi hau minbar fa tashahada shi ya kar inna alhamdulillah wa zakar shana ali shi ya faɗa duk abubuwan da suka tattauna ali wa takhallufihi da abin da ya sa bai masa mubaya da wuri ba wa azara shi masa uzri billazi iktazar alaihi sabr tunanin da yazo masa abu ne dole kowane dan adam zai iya tunanin wannan an karba suma istaghfara wa tashahada ali sha ali kuma ya hau ya nemi istighfar fa azama hatta ababakar haka ababakar shi ya girmama shanin hakka abubakar wa hadatha annahu lam yahmilu alladhi sana nafsahu yace duk da haka bai rike shi a rai ba shi yana ganin kamar kuskur abubakar yi Allah abubakar wala inkara lillazi fadalahu kuma bai inkara abin da Allah ya bashi ba walakin kunna nara lana fi hadha al-amr nasiba muna ga mu muna da nasibi a sa a gaya mana muna da rabo a gaya mana fastabda alaina wajadna fi anfusina shi aka fara abun ba tare da sanin mu ba fasabda ma'ana aka rike wannan abun ba tare da an san ba dukiyan kuma da bayan da aka yi ba sanar da ni fasura bi zalika muslimun shi musulmi suka yi farin ciki wa kano asabta ali ali ka samu dace magana da kai daidai ne wa kana muslimina ila ali karibatan hina raja ce musulmi kowa koma wajen ali kuma la amr bi ma'ruf saboda aikin kirkin da yayi da an guje shi cewa yayi yi ba sani to wannan shi ne abin da ya faru yaya dan shi na zai faru ai ba su kashe su sinsinta ciki hmm. ba fasa kwai ba kwai ina gaba fasa kwai ina gaba ko kai ne zaka ji wannan zafi abin da na yi daidai ne mala abu ne ina shi kwana uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ina kan gadan to lokacin kun ji karatun da muka yi su an za same shi ne da abu ubai da da abubakar da umar cewa ga shana kulle kulle za ba shugabanci in ba je can ba fitina zai taso aka je aka aka shi bai kya masa mubaya ba kuma da aka je aka yi mubaya musulmi sun yi mubaya yau shi za su yi tunanin cewa wannan abu wani fitina aka yi ba abu na biyu tun da na fatima ta ji ba shawarce su ba lokacin suna suna gin kamar gaggawa ka ya kai dauki mulkin ba su abin da ya faru ba to shi sa lokacin da Umar ke Ali ke koro mangare na ga Abubakar ku kai ke yi ke ga abin da yake ba da zabi mu bari ga su ne ya taso kuma lokacin da halin da kuke ciki mazance cewa al'amar sha nuku zai yi da manzala ya kuma sira dangi manzala ya fi dangi na ba amma ka ni fa fitina zai taso kuma hadisin da nake jiya cewa ma su la nuras ma tarakna sadaqatu bangar manzo Allah ne ba ji tsoron kowar amma hakkin ku zan bayar na fatan gane wannan kowane ka al'amari za a samu wannan kuma jiki na gaba lokacin da manzo Allah ya rashin lafiya shi Abbas fafansa ya tura ni yace ka je ka tambaye shi ina kwance fa manzo Allah yace ka je ka tambaye shi bayan sa wa yake kamata al'amarin zai kasance misali na kuje shi na ba shi cewa shi ya san bani bani hashi cutan da za su mutu tun da ya dade ya ce in bi na gani bani hashi cutan da ba za su tashi ban na gane wannan kuma fa'a ya ce manzala wannan cutan da zai tashi ba to amma ni tun da kika saba da shi da yawa ji karbe shi ka tambaye shi cewa bayan sawa ali ya ce wa ni billahi lazim na tambayi zai hana mu ya hana kuma mu hannu yace mun tambayi zai hana mu tabbas kuma mun hannu kuma ya hana mu kuma ya zama hatta zuriya mu ba za ni ba karfin na gaba ko ina ne in shiya sun ce annada ali ka ganna na fatima nan wurin da annada ali shi je tura bakar ce wace hanya ne ka hau wace hanya kuma maganganun da Ali radiyallahu anhu ya ga Abubakar kun ji cewa an nada ni ku ji karatu fa zai ce ya zaka kwace min abin al'aman da kaji ga dirhum an bani ka rike shi kun yi abin da shawarce ni ba abin da yake fara kenan ba dan Allah ban ji karatu ba ko ko yan shi a cikin ku ne <laughs> A domin na ji a cikin kwana ko wanda sun je sun shiga taliban na na samu dama ko wanda muke karkara na sun shiga cikin taliban sun ce wasa na ahalar suna suke za shiga cikin taliban a cikin ku in lokaci yake zan ambace sunan su a nan muke karkara ha ka san su ne shi hankali da kuke ciki a mutum da yake sai aikin Allah a Najeriya da ku kasa musulmi aiki a gaban kai kaga akwai maguzawa nan Kano sati biyu da ya wuce ma akwai ba magujin da ya zagi manzo Allah yaro mummunan mangana an karanta an kawo kwamitin shari'a an je gwamnati shiga duk mutum da in ka ina hausa zaka su suna akwai maguzawa da aka musunta da suna son karatu kanan na zance akida mutane ka shiga gida ka fito da akida akida na tsantsayin da Allah yake so in ka tara 80 bisa 100 tashi hankali akida wanda shi za shiga aljanna ga bala'i marayu da suna na sun lalace ga yan kwaya ga fasad na ban kasa ga ilimi babu ga hukuma tarkace ga shugabanni duk wannan ake na gaban ka shi ka ce wani ba ana kasu ba aiki yanzu da ka shiga kawai ka je ka zama limama can ka san da su akida ko cikin gari ka gina makaranta an baka da kuɗi ka shiga gidajen mutane ka je kofan gidan mutane ka koya masa addini ko ka shiga makarantar kusurin Usman bin Affan ka ce ka daina komai ko fi sabilillah zaka yi wallahi larban sun zo nan sun ce duk duniya ba wanda ake so ka shiga aljanna kamar nan ko mai yanzu kana so fada duk abin da zaka fada na kafirci ka buga gari da ba wanda zai hana ka duk ɗalibai bai wannan shi zai ice abin da za a yi duk musulmi sun kafirta shi daidai ike a yi hijira a zo a kashe kowa a kafa daula islamiyya yanzu a cikin ku wanda suke zuwa karatu nan sun bari yanzu ji an kawo labarin sun shiga sun je sun ma yaron mu baya wanda yake mai dubu wanda yaron ko ya san yaro ne arabiya ma ba iya karanta bai ma san karatun da yake yi ba shi da malami fa yanzu ku duba manyan malaman mu in dai ku taliban ne manyan manyan taliban a afghanistan ba su taba kafa ta bumba ko usaimin ko ko ko albani ba balma ne mashawaran suke suna kiransu malamai malamai su suna neman shahadansu suna neman su ba su shaida yanzu wanda ake kira kaida su usama su usama ba da wasu malamai kamar su usaimi amma waɗannan tun da baka kina akwai hikida a zuciyarsu su suna gan kowa a ji aka shi aiman zahiri su ne yan takfir hijira da kafin ije haddasu shi sa da ba su haddasu a usama don usama kidanta ba takfir wa hijira ba ne to amma shi makansa ya daina wannan akida yanzu yake ce da yan hamas ya ce hamas na gaya muku kar ku shiga zaben na abin nan na falastin ko kun ci ba za ba ku ba ya ce ya bai kasa ta su ba to amma yara a nan garin shi su zo ba wanda ya fi akhtar analna ga wanda suke kira kansu taliban yanzu a kama wansu a nan daga zariya zuwa nan suna harbe-harbe su yi kisa su karba kuɗi su ce wannan ganima ne sun ce duk kowa wallahi duk da man jafar zai mutu fiye da wata biyu aka za ka gaya mini da shi cewa an tsara wasu kuma suna tare da haka suke a cikin talibai musu zo sun ga wata talibai da kasa cewa gari ya lalace a hijira wannan akidan an sha misra an kasa an sha sunan an kasa an shi abin nan eh, eh, eh, abin injemina an kasa shi yanzu ya shigo mai duguri da yaron da san su dorawa ne ba shi yaro ne zai jawo ku saboda yaran mu sun lalace ba Allah na gaban su ba yaran mu sun lalace ba din na gaban su ba wace din gyara ba zaka yi yanzu duk karatun da ka karanta shi wai a kafirta kuma su za iya kashe kowa da ki dukiyar a za kafa wani islamiyya duk abin da aka yi nan su ne yanzu a tashi jini na zafi inda za a yi wannan ci nasara da misra sun ci nasara wani musulmi zai yarda cewa dukkan mu arna ne shan hijiran kafa daura za a yi musulunci kuma ka harbe kowa kuma sunan tambayi su waye malamin su waye malamin su waye malamin su kuma duk taliban da suke dogara su bara a taliban suke ba taliban ba kai balma su sun yaki amerika ne su tabbatar da daular islamiyya taliban sun bar palestine ne suna afghanistan yanzu suna yaki afghanistan ne saboda afghanistan ya goyi bayan america kuma suna yaki sojojin su ne ba sa taba mutane cikin gari kuma shi da afghanistan ya ba su dama da afghanistan ne ya ba su dama suka zo suka suka pakistan ya ba su dama suka kulla suka je suka samu afghanistan shi yadda aka yi wannan abun ne suka zo america ya ba shugaba afghanistan kudi ya pakistan kudi suke yake su amma har yanzu ba su bude baki sun ce malamanmu da albani da bombaz da sauran malamai ba su ce su arna bane kuma ba a yakin su amma saboda bakafi ku tambaye shi na malaman su ina malamin su amma har anan talibi bai ka suna ne je can ima yar mu ya dauki kasafi na rarrabawa abubuwan da yake gaban ku yana da yawa zai mai da na jiya sun fito nan suna ta buge-buge da jan rawani a ka da fararen wai yan na wannan kuma su kuma me suke yi ne wannan wai suna ta yaban shehu tijjani da shehu abdulkadir a wannan abin da za ku gane malam fi na son aikin Allah yanzu ba shi shiga taliban ba shi da malami shi Muhammad Yusuf ka kalli ka kira yawan Muhammad Yusuf ya rubuta maka arabiyar satrain ko ya karanta ma hadisi sahiha ka sausa duk wanda ya iya surutu yaro ne shekaru sama bai kai karatu ba ta waɗannan taliban da kuke ji mulla umar malaman su sune albani da bumbaz da usaimin su malaman su har su bar duniya suka kafa daular islamiyya da taimakon su ba su taba waɗannan musulmi ba musulmi ba ne usama har zai bar duniya wasu takardan da ya rubuta ma sarakunan sojiya ya ce duk fikiran da muke samu muka samu wani tunani da yadda usaimin ya ba ya ce kuma ba mu fi ban ci ma sarakuna masarakunan sun hada kai da amerika ne shi yasa muke so sun yake mu sun ce bar kasan mu ya je sudan aka ce bar wurin jirgin da zai hau wannan wanda ya sauka kafin bushi hawan nan ya tura jirgin da zai hau don usama lokacin uwansa tana abin nan sudan aka sa bomba a ciki security suka gaya masa ya sauka ba taba ji rana daya usama ya ce duk waɗannan malaman kafirai ba ne ba su yi hijira ba man zahir ba zai ce duk kowa kafiri bane saboda wanda suke zuwa da sun janye zuwa saboda mu yanzu kafire ne shi kasat wannan yaron suke yawo yaron na fa in zai karatu shi buwa waya wata nan malam malam Jafar yaji can ya kabbe su karatu karatun mun je mun zauna da shi ya tun juma'a in ka danne shi fito nan yaushe yaro yayi karatun ma ba ku ganin za ku zama iblis ba ku da malamai ga aiki a gaban musulmi ga fasadi ga cin dukiya ga al'umma shi ku kan littafin fatawa bari ya eh, abin nan eh, eh, abin nan littafin da ake kira abin nan fatawa ne bin taimiya ike mangana lokacin Umar bin Abdulaziz hmm. ya ce ya zo mulki lokacin Umayya sun lalace kasa ya ce shi da ya sauka bai iya shari'a yadda Allah ya ce yi ba wani rabi ya yi shari'a iya gurguda abin da zai iya kenan amma duk duniya sun yarda cewa shine khalifa na biyar ya ce bai iya sauka shari'a saboda har sai sauka kansa duk malamai sun yi wannan magana ya za a ce Najeriya wannan halin da muke ciki Allah ya baka ilimi ka fahimta da mutane kida shi ka zo ka dauki da matanmu da yan dubanmu da yan hukumarmu da tarkacin musulmi ka zo ka mai da su ka zo kana kashe su ka ce ba su yi hijira ba na da ka gaya wa Allah in ba an kore ba zalla ba shekarsa goma sha ba ina kira su zuwa tauhidi ba bai fara yakin su ba kira ka yake shi ku zo ku gane Allah fa, kafin yake zuwa ke duka su yanzu kai yaushe kai da'awa har ka zo ka kashe mutane to taliban da bada abun yi wallahi ina ji masa akiban su don manzo Allah ya wasu fabin da ake kira kawarjawa yace za a gansu kanan shekaru mara ilimi sufaha kuma suna rena cewa jinin su yafi kowanne mutum tun manzo Allah yana da rai wani yace manzo Allah takilla kai shora la karaba ka niman daidai akwai irin wannan yana kuma yana da jariya haka aka ga manzala manzala an ji aka ce ce tarihi za a ga yin digadidin za a ga yin hawar jawa wace ne gaskiya zaka a nagira mun mu da yake ciki wani irin taimako addini ba zaka yi ba tauhidin nan da kake gina shiga da zuciya mutane mata shiga gidan mutane ka ga yadda mata suke kira niyan suke kira wani Allah ba Allah ba da yara ka tuma manyan mutane da addinin ma ba san shi ba wannan aiki mai shi baka shiga da wannan tauhidin kuma mun zo duk annabawa bayan annabawa masu tauhidi suke zuwa ka jaddada wannan akida ko shekara nawa zaka yi annabi mu shekara nawa yi yau kawai yaro ka tashi ka ce a hijira hijira mu zuwa gari ina wani ai shi ne hadari aka maka lawa shi ne hadari billahi azim labarin zai fita za ku ji mummuna magana a su wallahi su ne a haɗin fiye da kowa suna jika a jika tare da mu wallahi suna tare da mu kuma su ne a farin nasu a mu billahi azim duk abin da za yi na haɗari a kan mu suke kuma masallatai suke amfani da shi kuma almajirai suke farauta kuma ba ka fitar kansu kuma sun ke girma ya halaka har a cikin su yake kaga sun asar mu shi'a don shi'a sun fita mun san ga matsayin su amma waɗannan ba su da masallaci shi namu kuma ba su da wanda suke kira shi almajirin mu kuma ba su da ilimi ya za ka rasa da mutum yana da ilimi za ka gyara shi don ku san wannan fasirin sun fi shi a sakon fi kowa kuma yara ne da wani suna sa a su da akwai ɗaya ba nan usman munafai ke sai mana kasance ba na son ce ya gama ba ji. a gida ne yake fiye da shekara biyar shi na ji ina daga cikin wanda su ne manya-manya masu fatawa ban san kwan shi ba ba zan iya rantsuwa mutum da ba zai karanta ahalari ba shi muka wacce ta shi farko usman bin affan sai da kasa wallahi wannan akidan na iblis zai yi shitan shi da manzo Allah yake mutum zai kalle manzo Allah yake takilla ba kara ba abin ba dan Allah bane a duniya ka ga manzo Allah haka ba irin fada wannan abu ne mai sauki mutum fada waɗannan abubuwa yanzu a shiga kanan nan in kana so ka gyara in kwayan ka gane ka zama da in kwaya masu ko ka gane marayun da suka lalace da uwaye marayu da mata jiya da jiya muna wucewa yadda ake daukan mata a baya kai ka samu ka shiga hizba maka kai kaba runduna maka sai fama da yan sanda zo a kashe ka nan ka faɗa amurbi bi maru kai ka bin wani wallahi ka samu rundunar yaran ku hana wannan ba abin da zai faru ka fitar yara ku dinga hana wadannan abubuwan ku ta dake dake daga baya ka kyale ku za a yi ka aiki yaro ya fita ya ce duk kowa kafiri ne duk kowa musamman lalace suke suna zuwa kasuwa nan sun daina muna san su akwai ranar su zan zaune su in sun bayyana zan fada mimbar kowa ya ne duk a guje su kuma da ba ma ji tsoron su su sa ta bindiga sun ga har duk wani ta ife su sun duk su fita su ce su ne suke kashe wani ko su ne suke yake mu su ga an suna da su inda suna ji su jara'a ne lokacin za a koya masa hankali suna su na cewa su sun gagara yan sanda suna menene ban da ahli sunna in dai za su boye su yi dai to wannan da amma su fita su ce su ne kuma su ware wurin su su ga Allah ya sa suna da urkwaftar sama wadanda shi shema maki waɗannan akwai nasu alayya kuma almajirin suke kwata kuma da cewa ya hijira gari ya lalace ana demokrasi kafirci ake yi waye waye amma suna da fasfon zuwa wani wuri shi ma ayyansu eh fasfon fa fasfon kafirci ne ba tunda kace garin duk kafirai ne yanzu muka yi kafin manzala tuta fa ke rikewa a je yaki wanda tuta manzala iman da shi shine gunki tuta fa alama shi na'am misali yanzu akwai abokina to shi ya fada cikin wannan abin da kake faɗa to to ya za a yi a samu a jawo hankalin shi dan ba ya yi karatu ne inda ya yi karatu abu ne mai soki to in zafi ne amma ya zaka yi da shi shi wannan yaron da yake shugaban su wallahi Allah ya ji kamar Jafar ba irin kaunar da man Jafar ba yaron ba man Jafar da dokina nan wallahi kusa mai ahdan muka je can mu da shi mun zama kai awa uku duk ba shi da dalili in ka kure shi ya daina gobe kuma ta je kullo can ba irin ci mutunci da ba su ma ma'an jafar na dubu ba ba da abokan adawa kuma ma'an jafar kuma ma'an jafar ya koya masa kansu ya koya masa sun ba abin da ya karanta ya zo nan tajiya bi na kure shi ne tashi ta amma a cikin ku yanzu suna nan kuma za ambace sunan wanda suna zuwa nan za ku yi mamaki na nan shi iya da kasafin yanzu ina nan ina tare da su duk karatun da muke a nan banza ne shi a je a raba kasafin wannan yaro kasafin riyar salin da yake karanta da wani ya bi masa abin da yake yi ba ka kalli duniyar musulmi ba da ce wannan yaron shi ne malamin ka da zai bi ka yaki ka kalli al'umma inda suke in dai kana magana sun makon mulla umar ne to sun mulla umar ba samu karfi ba shi annun manyan malaman mu su bumbaz usaimin albani manyan malamai ana zargin suna garaje a masu kafa daula ba irin taimako da ba a yi masu ba shi amma shi su yi ilimi har yanzu usama bai taba bude baki cewa waɗannan malamin arna ne bal lokacin da abu yayi zafi aka kori soji ya fito saka dan da na albani yace eh, shehu usaimin yace sudan ya tafi ba lokacin suna ko ya je sudan sai ake tafiya amma da ya kafa masa hukumin ina noma ina kira su zuwa ajini akwai wani yaro a Jos ana kira dabbo ina tare da Usama yin annabi mutum Jos ne talibai suna nan Allah kuma ta kura mata ne yanzu da aka tattara matasa sojiya aka gani sababin da suke zuwa yakin nan mafiya sojiya mutum fakiri ne ba zai samu aure ba ya kasa cin ba ya kai shekara mutum ba ba arziki shi ta suka gaya kuma sojiya ce ko ka gaya wannan yaro ya zama jami'a ba shi da abun kuma auren ya gagara shi sa soje ji duk yaron da aka kama shi Guantanamo ya zo shugaban kasa baya kai shi dukiya a gina masa gida aura masa bashi takardar na security ba wanda zai taba shi aka fara zaman lafiya yanzu in mutum an bai mutum Guantanamo jirgin sojiya zai dauko shi kamar shugaban kasa kuma na sojiya zai shiga ko ta ina matasa suna neman abin da su ci kuna da dukiya kun kyale su malaman mu suka yi wannan fa ana kai Sheikh Zahrani Allah ya saka masa kulliyar Qur'ani wanda shi ya kafa man mun da shi ke tattara yara su zai munakashar su suna da karatu shi suna kuka sun daina yace ka je ka sa bom ka kashe mutane haka mun umar yi haka usama yi su suna kuna ku da america ne na da sojoji america akka amma ba taba kan shi mutane ba shi da isra'ila ya zai kashe jinjiri mai sati uku mm. shi da su kuma suka shiga suka kashe 'ya'yan isra'ila ramuwa ne yaran ku da hankali shi su tashi shiga Algeria Algeria waɗannan waɗansu a kira da gage mu mun san addini ba su zo su biya muku addini ku zo kuna kai shiga ku zama mana bala'i kuma bala'i akan ahlus sunna ba in ka ga suna yake mutum mun ahlus sunna sai da hukuma ku yi sa ku ta sama da hukumar can amma mu duk ba su masallatin ba masallatin mu ba wanda suke ribanta kuma ma almajirin mu kuma wallahi wallahi ko iya addu'a shi yasa addu'a manzo Allah Allah ka shirye mu addu'a manzo Allah shirya wallahi shirya shine komai shi in ji shi sai kauda kai yanzu kai asara wallahi shirya ba shine komai nan da nan mutum zai kauce hanya kuma manzo Allah wasa fa hawar jawa yana cikin ku za ku ku me mutum ke so yi ba zai yi ba kana ga mu ka ce akwai dan wanka suna nan abokina ne to kuma shi baban shi ya mun magana ma ce ya za a iya dawo amma so a can ne da ni wai da su ne da su saboda da su ba ruwan da constitution da wane ne waye ruwan sa da constitution dan girma yanzu mu da muna cikin da mun yarda da constitution ne ba kan makallawa don mun kira da wannan constitution ne sai malam abin da suke ban mawaki shi cewa yake ai su suna da awon malam da su shi ne da su Ah. ai za ka ji daga baya ka ji wani waye ka rabu sun san jafar sun sai san wace mangana billahi la azim Allah la ilaha illa huwa ana kuma masu akan na kuma fiye da kowa ba za ku ji za ku ji duk abin da yake akwai za ku ji su ina ruwan da jafa in ba Allah ya ba ma jafar karbuwa a Maiduguri ba su suke so su jefa shi ma masallaci ina ma jafar akwai wani ana kira abu bara yaron daga sojiya yanzu nan ya fara tara su yake koya masu kasu shi abu bara man ba shi ma ba wai malami ba ne amma ina koya masu yadda za a yi ibada yadda za a yi mai dai ina ji ko fika na suka samu ne sun zo sun kafa tashi shi ma haka wannan ne yake suka zo suke arne ne sun za kashe shi tun da ya koya su fita a hijira ita abu bara ya kai su a wajen 'yan sanda in sanda security suka zo mana hoton da suke so kashe shi duk mun sani waɗannan abubuwa abu bara ya nisance su tunani ne da kwatance kwatance kamar zazzaki kaga zazzaki da ya so waye da same shi ba kwatance kwatance ya zama bai sai yana zuba bol ba ya ce wasu eh, eh, eh, abin nan homen zuba bol yake yi yanzu shi ya yi gida ya yi bolinsa ba ruwansa da jimawa ko ya je wani abun ba abin da ya dame shi duniya ci ikasa ta sahabai shiga janna eh shi ne tunani miki a sa a sa a doki tafsirin na na abin nan zai da ke a sa a sa a ci kowanci ba suna sa kuci yanzu ha za ka yi amai wannan su ne malamai fa ka sa hausa in ba yara ba sakin tsoro Allah ba in ba yara ba sakin wace irin tafsir ba ku ci ba daga himala bakar gumi da manyan malamai kuma da malam jafar da yanzu tafsir da karfi takan da ake yana duk wannan fita sojiya malaman sun zo na sun ce mutum da Allah ya bashi arziki na ko mutum ya bashi ilimi na nan dai yan wa ji akwai akwai yan sun zo ji alhaq ka ga da matasa suke shiga karka sun da musulta da mutane ga nan kusan nan kan suna wahar da mu yanzu gwamna fa ya dauke wuri za a gina asibiti kan sun ca amma akwai matasa a Kano nan akwai yan siyasa akwai sarakuna akwai manya ba wanda ya fito jarida ya kare wannan abin shi gwamnati shi kare yanzu za ka da shi ne karshe saboda kan sun fito da kwadda kwarkwatan sun ce nasu ne kan ne ha wani mutum ne ba zai iya fita ba tun da zance radio ne zance television ne sha mai da shi siyasa dinga zage zage kowa maslahansa ya samu abinci ci ya samu wata mai sanyi ya samu iyali dan banza za a mutu wani abu ne na duniya ne ku hankali na gaya muku ne saboda haɗari na cikin mu suke kuma muna kai karamu wurin Allah yace hadathani Muhammad ibn Bashar hadathani Harami hadathani Shubba qala akhbarani eh Umara عن إكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر كنا الآن نشبع من التمر yanzu zan koshi kuma da dabino sabon shekara nawa su shekara bakwai ba koshi daga yaro wani bai samu wuri ba bai ci firamare bai tashi zai kafa ta kowa wallahi waɗannan da aka kama su hanyar zariya shi in wa zaria suna baku yara ne matasa da gemu. musu in sun sai da motar su harbe su shi su doki dukiyar shi ne gani ne za su su so bindiga su zo su yaki a hijira saboda Allah mutum mata suna ciki marayu suna ciki malamai suna ciki ko ƴan sanda ba akwai na Allah ciki ba ka je ka kashe su to ta ni za ka yi mutum ne ba in ta kashe musulmi a fagen yaki ta kashe musulmi ne ba lokacin da ya ce a sharar la ilaha illallah usama ya kashe shi manzo Allah yake Usama ka kashe mutum yake la ilaha illallah Usama yake ai to yayi abin nan ya abin nan ya faɗa ne don kai kansa tauriya yake abin da yake yi dan ya kashe musulmi yayi kaza ya ce Usama zaka kashe mutum ba yake la ilaha illallah Usama yake na man ni arne ne lokacin shi kalma bayan wannan in shiga musulunta ya ce ban kuma ne na kaina manzo Allah yanda yake so na yake Usama ba yake la ilaha illallah duba irin Najeriya halin da muke ciki da rashin ilimin hakikan da muke ciki da yadda mutane suka ɓata ka zo ka mai da waɗannan mutanen har ne ka kama gani ba za ka sai ka koya masa addini ba annabawa nawa suka zo suka mutu a kan da suke koya mutane manzanni nawa suka zo annabi Musa da annabi Isa annabi kowa yazo jaddada addinin wani mu yanzu wahayi ba zai sauka mu shi jaddada addinin manzon Allah shi ne mu tabbatar da tauhidin farko zaka ji abubuwan zai zaka sosai yadda kake faɗa ya bai yi kasu ba ko to wannan zuciyan zai mutu na ba abin da zai yi ba ku fara nuna masa amma da wuya in ya riga shiga shi dai karshe so na an kama su an suke sun je an karkashe wasu in ba kashe wani inda akan daidai ne wala mutum ya mutu ba ne ko akan daidai kake ba manzo Allah fa yake duk wanda ka kafirta da kafirci ba daidai ba wannan kafirci zai koma kanka ba ka duba wannan duba kuma abin da yake Usama a duk alalakar da mun kalmar shahada mu da muke zaune shi da ake mun sakaici shi da suka mai mu arna ka kashe a waye da ba abin da muke yi sai Allah sai koyarwa ba ka suka ci da mu kafire ne to wani jibril ya zai ga maka wannan kalle mu ba shi da ce mu arna ne me yasa ba mu kafa daular islamiyya ba ko ba mu hijira ba duk tunanin ka ne wannan shi ma da mu arna a cikin ku akwai wanda dai ma bai yi bacci bai yana ta karatun Qur'ani kuma yana ta addu'a yana da'awa abin da zai iya kina Allah ya fata kullu masa ta duka zaka ce arne ne a ayi yaki kuma shi da yake fara fa bai zai iya raba mutum da ya rubi ba ayan Qur'ani sahiha karanta ba zai iya an san dole mu za a yi dole jahilai yace haddathana hasan wannan hasan bin muhammad bin sabbah za'farani haddathana qurratu ibn habib haddathana abdurrahman ibn abdullah ibn Jinnar an abihi an ibn umar radiyallahu anhu qala ma shabina hatta fatahna khaybar ba mu koshi ba kar mu ci saman talauci na ko bai samu abinci ba shikenan ya zama dan ajanna ko a'a sahabai haka suka rayu kada ka ji tsoro Allah kuma ka aikin kirki sabe ba su taba koshi ba shi da dabino suka san na khaibar su sama dabino yanzu ba haushi a waje dabino eh na nafila ne nafila ne wajin ne ba sunan mu aka daba ne zai zai ci biyu don marmari amma ba haushi sa dabina gaba shi na bin shiza sha Allah ta annu da niyya su an gama shi a ko dabino a karasa ma dabino kuma abinci ne ma da Allah na da taro da jama'a ku a gurin sauran miki talatin amma abin da ya na gaya muku abu yana da hadari kuma ba na fada ko na shi ku matasa don ba abin da a fada gaban jama'a ba wallahi suna nan kuma abin da ya bani hankali da muna tare da wani anan ashe shi ke raba kasa mai ne karshe kuma shi ya san gidanmu almajiranmu ne su zo su harbe mu shi da abin da za su yi inna rabbaka la bil misal su kiyayi Allah da akan abin da suke fahimta na kuskure su kiyayi Allah wallahi a kalle na gira man waye malamin har zai zama malamin ku kare yake yaushe malam Jafar ya zama yan jama'a ta tafi ta ji karyan su za ku gani eh. na a bar shi ce wannan ji shi daga baya za a yi ka kawo na kan hadisin amma lokacin da zai ba yanzu ba amma mu zai akwai karatu kuma insha Allah zamu na kai makaranta